na almanzumatul baikuniya rannan mun yi baiti nawa ne yanzu ba sai mun rubuta ba tun da kowa na da littafi hmm. rannan mun yi baiti nawa ne muka ce hadda ne ai wai ina alaji umar ne ina alaji umar bai sani ba za mu tare shi ta za a yi bai sani ba malam muhammad ba eh. ya zo ya siya bane ba mu zo mu sa siya ba da shi ba amma ainihin magana ainihin magana kan sai ai jama ba mun waya ba ko muna tare ko mara ya manta ne ma waya ina malam muhammad malam muhammad ya eh, shi yanzu akwai masu cin abincin za mu yi shi uzuri <laughs> to <laughs> eh aka baiti a karanta shi aka na a yi gaba ɗaya da lokacin zai ba na na a rufe littafin أبدأ بحمد على محمد النبي na'am na'am na'am awwalu hasbi huwa mastata na'am na'am yarwi adun sabitun am mislihi mu'tamadun fi rabbihi wa nabihi na'am ma sha Allah da za a yi ɗaɗɗai ina ga za a maƙale. amma kamata a haddace ba, yana da muhimmanci sosai sosai a matakin musulmin hadis kana ɗalibin hadisi baka haddace manzuma ba ai akwai matsala don a wurin ɗaliban hadisi musulmin hadis ɗin wannan manzuma ɗin ɗayan noziri ne ba ka ba ana bukatan ka haddace alfiyatu suyudi waƙoƙi 900 ɗin nan da wani abu to kaga ai masha Allah eh? <laughs> na'am eh, abda'u bilhamdi ne ba bihamdi ba abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله شيوانا أبدأ بالحمد مصليا على muhammadin khairi nabiyin ursila wannan shine muka ce muqaddima godiya ne ga Allah da salati ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shine sai ce wazimin aqsamil hadith idda wannan yana so ya nuna mana cewa hadisan annabi sun rabu kashi kashi wa kullu wahidin kuma kowanne ɗaya daga cikinsu a ta haddahu ya zo da ta'arifinsa awwaluha na farko daga cikinsu a sahihu shine hadisi da ake kira sahihin hadisi so da dama zaka ji an ja hadisi a ce hadisin nan sahihi ne to me ake nufi da sahihi shine wa huwa hadisin da ya samu Ittisalu sanad haduwan sanadin wato wane da ce ya karbo daga wane an samu fa sun hadu din sun ga juna kaga ittisal kenan sannan walam yushazza sharadi na biyu bai zama shazi ba mun yi bayanin shazi a samu gogaggun malaman hadisi sun haɗu a kan cewa hadisin nan daga wane ne kuma ga yadda hadisin yake sai a samu wanda bai kai su ba a ilimin kuma ya zo da abin da ya ci karo da nasu wannan shi ake kira shazin auyu Allah ko kuma hadisin da yake da wata illa daga cikin illolin da suke hana a karɓi hadisi wanda illan da yake hana karban hadisi akwai sababun yaqdahu fi sihhati zahiril hadisi as-sihha wal khuluwi minha akwai illa da yake zuwa a zahiri za ga yana suka ne akan hadisin amma ba kowa ne yake iya gano wannan illan ba sai malami wanda ya goge ya yi zurfi a ilimin hadisi shine kadai yake iya gane irin wannan illa din don haka irin waɗanda suke da baiwa da gogewa wajen gano irin waɗannan a cikin al'umma kaɗan ne sai waɗanda suka yi nisa ilimin hadisi irin su al'imamul bai haƙi wanda za ka ji ana cewa kwamfuta a hadisi kenan bai haƙi sai da ya shiga littattafan hadisi su dara kudu ne kai dara kudu ne dara kudu ne kwamfuta ne a hadisi shi da ya tashi ɗebowa har bukhari da musulun ma wani wurin yana ganin yaya sai da aka ta yi haƙuri bukhari da musulun sun kubuta to ire-iren waɗannan za su goge illa ne a cikin hadisi to in ba irinsu ɗin ba to sai a hankali sai a wannan zamani shek muhammad nasiruddin albani wanda a wannan zamani muka ce sai da su bin ba suka ce wannan shine mujaddadi na wannan ƙarni suka ce ba a samu irinsa ba suka ce kuma samun irinsa zai yi wuya sai da Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhal yake cewa Nasiruddin Albani ko su Ibn Taimiyya suka zo in dai wajen sanin hadisi da gano illan hadisi ne yace ko su Ibn Taimiyya sai dai su gaya mishi karfin hadda amma in karfin gano matsalan hadisi da ingancin hadisi yace ce ko su suka zai sun tsara mishi ko su ibn hajar ko su kaza da sauransu saboda irin baiwan da Allah ya mishi amewa ba za ka gane wannan maganan ba kai dai ka ci gaba da karatu Allah kai ka kai zurfi ka zo ka fara karanta littattafan Nasiruddin Albani kai da kanka za ka gane magana kai da kanka za ka gane amma mai yiwa yanzu maganan ya maka nauyi amma a hankali Litattafan nasiruddin albani su kadai mallake sun ishe ka labirari to su kaɗai da za karanta su za ka gano waɗannan abubuwa ɗin ka dubi dr sani rijiyar lemu yadda ya goge a hadisi mm. to ka rika karanta litattafan dr sani ka ji irin maganganun yabo da yake a kan nasiruddin albani mm. ana hira da shi a bbc mai burin sai ce burin sai zama irin nasiruddin albani mm. to kaga za ka san akwai maza kenan yake cewa awwalu as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi shi hadisi sahihi shine waɗanda suka ruwaito shi adulun dukkan su da suke isnadin zaka same su adalan mutane ne wato hadisi mai isnadi yanzu wani misalin ba za a gani hadisin da zai zo da haddasana wani an wani an wani wannan sai mun sa hadisi mai isnadi fa dan misalan ya rika fitowa amma bai ko arba'una hadisin in mun gama mai yawa mu sa ko littafin nan na imamul bukhari mujalladi ɗaya din nan eh, al'adabul mufrad kaga da isnadi to karfin sa shi dan zai rika hailatin mana yanda za ka rika gane wasu abubuwan ana yarwihi adulun dabitun an mislihi waɗanda suka ruwaito shi adulun adali ne wato dukkansu da suke isnadin dukkansu adalan mutane mun faɗa ran nan kaji an ce al'adala ana nufin mutumin kirki shine al'adulu ɗin. wato dukkansu da suka zo cikin isnadin suna da adala to an ce muka adala na farko suna da tsoron Allah suna da nesantuwa ga abin da yake datti datti tun daga kiyaye shirka dan ba a magana bid'a ba sa yi sannan datti duk abin da zai ja musu mummunan ɗabi'a a ce ɗan luwaɗi ne ai mazinaci ne ai ɓarawo ne ba sa yi sannan akwai abin da yake ma bilmuru a muru'ati inda nasi akwai abin da zai zubar da mutunci a cikin mutane akwai wanda in yi. shi ba kuwa ba a damuwa da shi amma kai in kai zai zama maka matsala yanzu mutane nawa a garin nan suna tafiya da 'yan mata wake kallon su to ɗaya daga cikin ku ya gwada kama hannun matar shi ma matar shi da rana suna takawa walla sai kaga ana haka sai kaga ana haka bare a ganka da wata kuna tafiya ko ka fa wani sai wani haka da sauransu to ma ya khallul muru'a mutum ka zo kana tafiya kana cin abu kana tafiya da alayi ko kana cin abu a tsaye a gaban mutane kaga wannan ya khallul muru'a makaruhi ne zai zubar maka da mutunci a ce kaman kaiwa ne kaza kaza kaga ba mutunci ba misali yawo ba hula fa shi ma ya hallul muru'a <laughs> eh, ai ɗalibi ne bai kamata ya tafi ba hula ba ma ya muru'a ne don haka za ga ko da aka taso a ƙasar nan baka da hula sai a ce karka ja mana sallah ya eh, akwai ɗan kishin kishin gaskiya a magana wato yana cikin littafin tamamul minna ta aliki na fikihu sunna sallah da hula ya fi lada akan sallah ba hula to ɗalibin ilimi musamman ya tafi ba hula to abu ya ɓace magabata faɗa suke ba su bari to amma sai abun ya lalace wani ma za gan shi a gaban ɗalibai a islamiyya na karantar da su kan shi yamci to kagan kana cikin magabata kai ko a yanzu ma wasu kasashe na musulunci sai kai malamin sai a fitar da kai da gulala hmm, bai dace ba kan ka tsirara haka ka fita ina mutunci ya gama zubewa ba a bari kama sai ga yanzu ɗalibin ilimin ya fita ba hula ba mutunci ba bai yi ba shi yanda zai gane bai yi ba sai zai je wurin sarkin shi zai saka shi ya san bai yi ba wurin sirkinka ka sa hula gaban Allah za ka yi sallah ba hula eh? sai a gyara to wannan ya khillul muru'a kana tafiya kana cin abu ko kuma yanzu misali ma ba wannan ba a je irin bakin kasuwa din nan ga masu sai da abinci ta aje karanti ka je ka zauna gefe a sa maka garau-garau kana ci yunwa ne ba haram ba amma haka ke gani za ga ba mutunci haka karawa kalla kuma eh amma me zai fi mutunci ba ka da mata to sai ka je da kula sai a sa maka a jiki to za ka matsalan kuma wani goron ko kula babu Allah za ga wani kwano da marfin tukunya za a rufe <laughs> Allah wa alamu dai. sai ka karanta ta'alimul muta'allim ka san me yasa abincin gida fi abincin layi albarka ne yanzu tun kafin ka aure da mata ya aure zuwa yanzu za ka iya sayan abincin 200 a waje ka ci ka sha ruwa amma ya kai ka gwaza ka ce mun dai tura za ka ji ba ka ba an jima kaɗan ka fara jin yunwa na gida kuma za ka ci wanda za a gwada bai kai rabin wannan ba amma kun ci har ka rage to me yake ka haka to me yake ka albarkar na gida ya cire mana ka ga yanzu abincin ɗari biyu wani ma zai ci na ɗari uku shi ma fa zai ce an madalla ne to supagetin ɗari uku da ishirin ɗin nan za ka saya ku ci da matar kai rage a tukunya a can kuma wannan kuɗin ka ci kai kaɗai hmm. amma yanzu da saura wani fa na ɗari uku. maltina naira ɗari ko ɗari da wani abu to za a tafi wajen ɗari wa an ɗan sa mishi nama ƙarami naira ɗari kaga naira ɗari biyar a wancan sufagetin da ya saya in an saya manjan hamsin yayi dama akwai yaji sai a zuba a kai ɗari uku da hamsin an gama nan ɗari biyar ɗin yana cewa la tura a kai fiye wata ma in za a baka da fiye wata za a rage abincin a ciki ne za a cire na fiye wata ne karkace wallahi tana bada na fiye wata a an cire na a ciki ba <laughs> to me matsalan ka sani ka gana ɗare biyun nan da za ka saya a kula in ka je gida ka ci a ɗaki mai yiwa ya ishe ka har ka rage wa ɗan aikin eh, yana cikin ta'alimul muta'allim sirrin gashi nan eh, eh, imamu zarjuni ah, imamu zarnuji yace sirrin ne. ci abincin da ka saya a waje kake ci idon mutane nawa akai wanda ba shi da kudin saya idon shi yana kanka almajirai da suka kewaye ka da mugun yawo suna jira fa ka rage musu in ba ka rage ba su ka wannan matsiyaci ne kaga ido da yawa yana kai ana zubar da yawo a kai wance yana kallo wance yana kallo duk kallon kwaɗayi ne da wanda ya fito maka a fili alamun ka gane da wanda kurin dirai ya yi ba kudin saya to waɗannan ido da suka zubo maka baka ba su ba to sun yi zumin na albarkan in kowa da gwagwaron albarkan da idon shi ya ja baka ba shi ba ko eh. alto ya ja shi ya ja nashi amma na gidan kaɗin me yasa yake albarkan duk wanda idon shi yake kai shi ma an ba shi hmm. to sai ga masha Allah a yi aure <laughs> ya rika zuwa da kula ƙarashin za su yi kola a yanzu an ka gama an je da kola fa magidanci ne eh, in ka je da kulan to za a saya ko dai ba ta gida ko kuma da sabi za a saya na karyar da za a ci duka amma ka san na goron in ya je zai saya yana ga in ya suwa a ya zo gida kan nan za su yi kwadayi <laughs> alhaji umar ba wani ni da alhaji umar na ke yi zai yana baka bashi na kakai mishi <laughs> to na'am adalun adali ne dobit sannan suna da ƙarfin hadda idan ka ce al'adul mutumin kirki dobit kuma akwai ƙarfin hadda mun yi bayani ran nan akwai haddan kwakwalwa akwai kuma haddan littafi haddan kwakwalwa ana cewa ne kwakwalwa ma haddan kirji don hadda ba a kwakwalwa yake ba wannan yan biology ne suke cewa hadda kwakwalwa yake mendula amma ba haka ba ne duk abin da yake matsayin hadda a ƙur'ani duka zagan allah na maganan hadda to a kirji yake magana la tu bihi hiri ta na kalita a inna alaina jam'ahu wa qur'anahu sanu ƙuri uka falatan sa tuwon kaje wasu wuran zaka ji in Allah yana magana da zaka ji an ce asfadir kirji hadda a kirji yake za ba a kwakwalwa ba da haka ga mutum ya haukace amma abin da ya haddace yana lafiya zai baka tsaf hmm. in mathematics sai maka solving gaba sai ka ce wannan math ne ya haukata shi hmm. da haka in ya san ka tun kafin ya haukata yana ganin ka wane don me to da a ai kwakwalwan ya haukace to hadda ma zai haukace amma sai ga hadda bai haukace ba da haka hadda a kirji ne ba kwakwalwa ba ne da haka ko za ka kawo hadda ya kake yi kana tuno abun ai a cikin zuciyanka abun yake fita ba kwakwalwanka ne yake ruwan abun ba ai to sannan akwai dabdu sadr da kuma dabdu kitab dabdu sadr shine haddan kirji din nan dabdu kitab kuma haddan littafin ka san a daɗin ba a sai da littafi a kasuwa shi yasa wancan zamanin in mutum ka gan shi malami to daga shi malami ne ba a ƙaryanta don ba za ka je sayan littafi a kasuwa ka ɓoye kanka karantar da kanka ba babu littafin a kasuwa da haka in ka ganni da littafin haka misali to ni ma shine wanda da na je gaban malami na takardan MT ne shi ma imla'i yake ban ko a kanshi ko a littafin shi ba zai ban ba yana faɗa ina rubutawa ne to ni ma na tashi koyarwa ni ma ka za rike kayana ba zan baka ba kai ma ka ɗauka da ka duk wanda ka ganshi a zamanin can da ilimi malamin ne ba a yar jabu amma da ka san yanzu da aka samu hatta littattafa san mutum zai je samu littafin fa sana sai kulle kan a daki shikenan kuma to yana fanka fanka zama malami saboda abin ya zama abin nan to a wancan zamanin haka abin yake to in dabdu sadur ne malami yana ba shi aka yake haddacewa kawai baya ma duba komai irin su imamu shafi'i aka kawai to da ka zo zai baka aka zai rika baka dabda kitab kuma a littafi zai dogara amma fa ya zama ya iya rubutu duk abin da ya rubuta a gaban malamin ya fita tsaf kuma zai karantar da su mai kyau haka zai karanta amma in ya zama rubutun biri-biri ne ko kuma malamin ya faɗi kaza shi kuma kaza jiyo ya rubuta to kaga nan ma akwai matsala da aka sai littafin ma zama ya kiyaye hatta irin rubutun da yake yi sannan sai abin da ya shafi ah, an mislihi daga irinsa mu'tamadun fi dabdihi abin dogara ne akan haddansa na naqlihi da abin da yake daukowa to dama nan mun karanta yanzu muraja'a ne sai ce wa kullu ma ar-rutbatil husni qasr فهو الضعيف وهو أقساما كثر من إسونا هو يو ولحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت ويكيش والحسن فانزنو إنا فرقو شين حديثي مين صحيح توقع نبيو والثاني نبيو الحسن حديثي حسن وانا والحسن واو إنا أقفيني akan awwaluha awwaluha na farko wa dinnan yana matsayin kamar a ce maka asani nau'i na biyu al al-hasan shine hadisi da ake kira hadisi hasan hadisi hasan hadisi ne ya inganta amma da larabci suna wancan sahihi wannan hasan me hadisi hasan sai ce wal hasanul ma'ruf hadisi hasan shine alladhi ittasala sanaduhu bi naqli al-adl alladhi khaffa dhafuhu an mithlihi min ghairi shuzuzin wala illa wato a takaice ba bambancin su da na farkon ba yawa abu ɗaya ne bambancin wal ma'ruf hadisi wanda ake ce mishi hasan shine al-ma'ruf hadisi ne wanda yake sananne turqan hanyoyin da duk hadisin suka zo sananne ne wurin malaman hadisi cewa hadisi ne mai kyau sannan kuma wa gadat bayan haka wa gadat ai kuma ta zanto shine wa gadat kuma ta zanto rijaluhu mazajen cikin isnadin la ka sahihi shaharat ba su shahara da matsayi irin na hadisi sahihi ba wato kawai yanzu a takaice hadisi sahihi ai yana da sharadi biyar shi ma hadisi hasan wancan sharuɗan guda biyar na sahihi din su ne sharuɗan hadisi hakan sai wuri ɗaya ina tamu dabti cikan hadda to ana hasan ɗin ba su da tamu dabti suna da hadda amma kuma haddansu yana da sako-sako bai kai na waɗancan ƙarfi ba kasa akwai mai ƙarfin hadda akwai mai hadda sako-sako akwai wanda zai maka karatun ƙura zai maka awa biyu baka ci gyaran shi ba kuma ko gezau ko rawa baka ga yayi ba akwai wanda shi ma zai bada haddan amma an yi minti goma sha biyar za ka ji ya ɗan yi rawa dai haka wani lokaci ku ɗan tuna mishi wani lokaci ya kawo da kanshi haka yake turawa kaga ba za a ce ya kai wancan ƙarfin hadda ba to shine ake magana anan wal hasanul ma'arufu ɗurɓan wa wato a hadisi sahihi can akwai cikan hadda wannan kuma fa haddan akwai ta amma wani lokaci tana ɗan rawa-rawa ga misali ka ɗauki Ahmad Suleiman kana jin suna tafsiri ko karatu da kabiru gombe kasan kabiru gombe eh. gangaren ne haddan ya zo na tsaf to da an baka koshi ba ah. to walla ka je can zaka ci yanka to duk alaran man dan kana jin wa'azinsu da kabiru gombe sai kaga kabiru gombe ya zo ya kai shi boda kaga ya zo ya fara muzurai kawai to amma Ahmad Suleiman ka duba di yanda za a kada a raya da Kabiru Gombe yana nan zan dan me haddan akwai ta ta zauna to shine tamu top din kenan haddan ya cika tsaf wanda zaka yana rawa fa kaga ba ba ba haddan ba fa amma bai kai mai cikakken haddan ba shine misali don haka hadisi hasan sharuɗan sahihi su ne a nan sai dai a nan na hasan haddansu bai kai na sahihi ɗin ba da haka walhassanu hadisi hasan al-ma'ruf shine hadisi sananne ɗurƙan a hanyoyin sauka da kuma ta zanto rijaluhu mazajensa lakas sahihi shaharat ba su kai matsayin hadisai sahihai ba to sai yake cewa wa kullu ma ar til husni qasr fa huwa daif wa huwa aqsaman katur yanzu mun zo nan ba na uku fa nau'in hadisi na uku shine wa kullu ma ar til husni qasr wa kullu dukkan hadisin da ma ar til husni qasr ma ar til husni akan matsayin hadisi hasan qasr yayi kasa kenan duk hadisin da matsayin shi bai kai kuma matsayin hadisi hasan ba fa fa huwa da'if sunan shi hadisi ne mai rauni kaga shine hadisi da'if kenan duk hadisin da matsayin sa bai kai matsayin hadisi hasan ba sunan shi hadisi ne da'if wannan littafin kar a manta kamar yadda muka faɗa hadisi ne wannan littafi ne a takaice in ba ka ba hadisi sai ya kasu gida biyu akwai sayun li akwai sayun li ghairihi haka ma hasan akwai hasanun li zati akwai hasanun mai ghairihi amma ba za mu fada da batun da in mun gama za mu je na gaba da shi to duk a hankali za mu je kansu da aka yace wa kullu ma an rutbatil husni dukkan hadisin da akan matsayin zama hasan asar yayi ƙasa ya gajarta wato ya gagara zama hasan fa huwa da'if to sunan shi hadisi ne da'ifi mai rauni wa huwa aqsaman shi ma hadisi da'ifi da kake gani aqsaman gida-gida ne kashi-kashi ne kasur suna nan da yawa hadisi da ifi suna nan da yawa hadisi da ifi shine huwa allazi lam yajma Hassan hasan bi faqad shartin min shurutihi wato sharuɗan hadisai hasan da muka ji a baya shine a samu wani hadisi kuma ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan hadisai hasan to a wannan lokacin hadisi ya zama da'ifi don haka yake cewa shi ma hadisi da'ifi aqsaman ya kasu gida-gida kasur da yawa akwai da'ifin jiddan akwai hadisi da'ifi ne mai tsanani akwai kuma da'ifin yana da rauni amma ba mai tsanani ba sannan akwai wahin akwai munkar akwai mutsarib akwai shazun akwai kaza suna nan da yawa inda aqsam na hadisi da'ifi ne wani malami ya yi littafi mujalladi ɗaya ne kawai suna littafin hadisu sahih ya sake mujalladi ɗaya sunan shi hadisu da'if wata zan zo da sun bambanta ba kawai akan waɗannan gaɓoɓin ne don ka sun rabu gida-gida kashi-kashi to shi ne wanda za ka ga wasu malamai suna magana shin ana aiki da hadisi da'ifi ko ba a aiki da shi irin su imamun na'awi da sauran suka ce in hadisin mai da'ifi ne amma ba mai tsanani ba sannan a babin falalan ayyuka suka ce za a yi aiki da shi amma in mai tsanani ne kuma ba a falalan ayyuka ba ya zo a babin shar'anta abu ko halattawa ko haramtawa suka ce ba za a yi aiki da shi ba to amma an zo an rinjar da cewa in dai hadisi da'ifi ne kuma akan menene a watsar kawai domin addinin musulunci ya wadatu daga barinsu ba yadda za a ce musulunci ya rasa wani abu sai an ɗebo a hadisi ga ifi a inda hadisi ga ifi a bari har ma suka yi ka'idanta da hadisin daga ifi ne bai halatta ka zo karantarwa ka ce manzan Allah ne ya ce ba don kai ma kayi wa annabi ƙarya nan. yake cewa ma ubi falin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqdu'u to ga wani gaba kuma yace wa ma udi Falin nabi dukkan hadisin da aka jingina shi zuwa ga annabi aka ce annabi ne ya ce annabi ya aikata kaza kaza kaza to irin wannan hadisin almarfu sunan shi hadisi ne marfu'i ka sa bulugul marami zaka sha ganin wannan sai a ce maka hadisin nan marfu'i ne don ka ji an ce hadisi marfu'i wato hadisin nan ya jinginu ga annabi maganan annabi ne a hadisin ko aikin annabi ne a hadisin to sunan hadisin marfu'i kaga arrafu wato ya ɗaukaka ya je ga annabi wa mali tabi'in amma duk wani maganan da maganan tabi'i ne huwal maqtu'u sunan maganan magana ne yankakke eh maqtu'u magana yankakke kenan maganan annabi marfu'i in maganan tabi'i kuma sunan maganan maqtu'u magana ne yankakke kenan bai kai ga annabi ba kenan sai menene wal musnadu to za mu tsaya anan amma abinda ya kamata ya ka bai kawo ba bai ka na sahabi ba shi sahabi eh shi maganan sahabi kuma sunan shi mawquf eh mawquf mawqufun daga alwaƙufu tsayuwa almauƙuf maganan da ya tsaya akan sahabi wannan maganan sai na umar ne sai maganan abdullahi dan umar maganan abu huraira to irinsu ana ce musu mauƙuf maganan sahabi maganan tabi'i kuma shine maqtu abin da yake yankakke to za mu zo mu tashi akan wal musnad na sai mu ɗauki